radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan foto wata ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa musan dokokinmu duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 18 ga watan disambar shekara ta 2023 wanda daidai da hudu ga watan jumada thani na shekara 1445 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan disamba shekara ta 1914 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka mai da kasar masar karkashin ikon su da karfin bindiga kafin haka dai a lokacin da ake cikin yakin duniya na daya dolar usmaniya ta kulla kawance da kasar jamus wadda take yakar turawan ingila a lokacin saboda haka ne turawan ingila suka mame kasar masar wadda take karkashin ikon dalar usmaniya a lokacin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar masar suka yi bore a shekara ta 1922 suka kori turawan ingila daga su. masu ware kun san cewa shekaru 44 suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan disamban shekara ta 1979 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wani ƙuduri da nufin kawo ƙarshen zaluncin da ake wa mata a duniya ƙudurin wanda yake da fasali shida da kuma sakin layi talatin ya buƙaci a daidaita mata da maza a kowane ɓangare na rayuwa kamar yadda yake a cikin ra'ayin ƙasashen yamma wannan ƙuduri dai ya saba wa ra'ayin ƙasashe da dama a duniya musamman ma dai ƙasashen musulmi addinin musulunci ya rarraba wa maza da mata ayyuka waɗanda suka dace da su da kuma yanayin halittarsu su duk da amincewa da wannan kuduri da aka yi a zauren majalisar ɗinkin duniya hakan bai iya sanyawa an warware matsaloli da dama da mata suke fuskanta a duniya ba hatta a cikin ƙasashen yammacin turan inda suke fuskantar gallazawa da kuma yi musu fyaɗe da sauran abubuwa na cin zarafi daga ƙarshen masaurare kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan disamban shekara ta 1902 aka kirkiro tashar rediyo ta farko a duniya wanda gaglimo makoni ɗan ƙasar italiya ya kafa a garin Glasby wanda hakan ya zama hanyar sadarwa ta farko wadda ta hada dukkanin yankunan nahiyar turai duk wadda cha dai daga farko dai ba a yi amfani da tashar radiyo wajen yada shirye-shirye na ilmantarwa ko nishadi ba ana amfani da ita ne a mafi yawan lokuta wajen isar da sakonni da kuma bayar da labari amma daga bisani kafar sadarwa ta radiyo ta zama wata hanyar isar da sakonni da dama a cikin al'umma da kuma gabatar da abubuwa masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa da mutane suke bukata da kuma ba su gamsassun labarai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

ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce babu wata ƙasa da za ta kuma kawo wa ƙasar hari da sauƙi mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran ya isa birnin tokyo na ƙasar japan sannan a najeriya kuma malaman makarantu kimani dubu hudu ne suka kasa a cin jarabawan hukumar malamai ta ƙasa yanzu kuma ga cikakkun labaran babban kwamandan dakarun kare junjo hali musulunci na ƙasar iran ya bayyana cewa babu wata ƙasa mai ƙarfi wacce za ta kawo wa ƙasar iran hari da sauƙi saboda ƙasar iran tana walƙiya da baiwar da allah ya yi mata na zama abin dogaro ga kasashen musulmi raunana a duniya da kuma kasashen da ake zalunta kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun irgc yana fadar haka a jiya a nan birnin tehran kuma a juyayi da kuma jana'izar shahidai 110 wa'anda aka gano gawakinsu a baya-bayan nan a yankunan da aka yi yaƙi tsakanin iran da iraki an gudanar da jana'izar wa'annan shahidai ne a jiya lahadi wanda ya yi daidai da ranar shahadar fatimatu zahra salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam salami ya kara da cewa a duk ƙasar iran a jiya an yi jana'izar shahidai 280 110 daga cikinsu an yi masu makwanci na ƙarshe ne a nan birnin teheran ya kuma roƙi allah ta'ala ya ɗaukaka shahidan ya haɗa su tare da magabata salihan bayi banda haka kwamandan ya kammala da cewa shahidan kalafiffen yaƙi alama ce ta gaskiya da ikhlasin mutanen ƙasar iran dangane da riko da gaskiya da kuma rayuwa da mutuwa a kan gaskiyar mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kan al'amuran siyasa ya isa birnin tokyo babban birnin ƙasar japan a yau litinin bisa gayyata daga gwamnatin ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa ali bakare kani ya isa birnin tokyo ne a safiyar yau litinin kuma ana sa ran zai gana da ministan harkokin wajen kasar ta japan da kuma fonokoshi wani babban jami'in gwamnatin kasar ta japan kuma a ganawar bangarorin biyu za su tattauna al'amura da suka shafi kasashen biyu da kuma na kasa da kasa daga ciki har da batun yakin da ake a gaza banda haka ana ganin ziyarar kani ba zai rasa nasaba da ziyarar da shugaba ibrahim ra'isi zai kai kasar ta japan a shekara mai zuwa ba kasar japan dai na daga cikin kasashen da suka rike kudaden jumhuriyar musulunci ta iran saboda takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora jumhuriyar musulunci ta iran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kafafen yada labaran harbi kasar isra'ila sun ba da sanarwar jikatan wani ba a musayar wuta a yankin ateret da ke arewacin birnin ramallah a yankin yamma da kogin jordan a lokaci guda kungiyar shahidan al'aksa ta ba da sanarwar musayar wuta a wannan yankin ta kuma kara da cewa wa'anda suka kai harin sun janye sun kuma koma inda suka fito a ranar takwas ga watan disamban da muke ciki sojojin hamshi kasar isra'ila sun tabbatar da cewa an jikata wani yahudi a musayar wuta da dakarun falastino a kusa da birnin nablus shahidan al'aksa dai sun tabbatar da cewa su ne suka kai hare-haren a sansanin sojojin kasar isra'ila da ke jabal jarzim a yankin yamma da kogin jordan a kudancin birnin nablus har ila yau a wani labarin kuma kafafen yada labaran yahudawan sun ba da labarin musayar wuta a arewacin yamma da kogin jordan inda soja guda da kuma wasu yahudawan 'yan share wuri zauna suka jikata a najeriya kuma hukumar kula da malaman makarantu wato trcn ta ba da sanuwar cewa malaman makarantu 3,963 ne suka kasa cin jaraba wanda hukumar ta shirya a cikin watan nuwamban shekara ta 2023 da ya gabata a duk faɗin ƙasar. jaridar daily trust ta nigeria ta nakalto magatakardan hukumar profesa josia ajeboye yana bayyana haka ga kafafen yada labarai a safiyar yau litinin ya kuma kara da cewa manufar wannan jarabawar dai ita ce wato kyautata sanin makamar aiki na malaman makarantun kasar da kuma kyautata kwarewarsu a aikin ajiboye ya bayyana cewa malaman makarantu 15,753 ne suka rubuta jarabawar a cibiyoyin jarabawar hukumar 38,000 da suke a duk faɗin ƙasar sannan malamai 10,636 ne suka ci jarabawar wanda kuma shi ne kimanin kashi 72.9 a cikin 100 na yawan malaman. amma mutum 3,963 ne sun kasa cin jarabawan har ila yau akwai wa'anda ba su rubuta jarabawar ba sannan akwai wasu wa'anda aka bata sakamakon jarabawansu saboda magudi jaridar punch ta najeriya ta bayyana cewa an gudanar da jarabawan ne a ranakun 23 ga watan nuwamban da ya gabata na shekarar da muke ciki sannan an kammala shi a ranar 25 ga watan da ƙarshe magatakardan hukumar ta trcn ya ce hukumarsa tana son karfafa kwarewar malaman makarantun kasar ne da jarabawa wanda take masu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma ga afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu sauraro salamu alaikum da fatan kuma lafiya da uwa da abokan arziki. Har ila yau, barka masu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wani a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. A yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun nan mai ban al'ajabi na ƙauyen tudun biri ran lahadi ne da yamma ran kuma uku ga watan disamban shekara 2023 inda mutane suka taru suna maulidin mai tsira da amincin allah duk a cikin wannan shiri da ni awal zan gabatar. mun sake gayyato babban bakon namu mejo haya shinko wanda ya ɗora mana daga inda muka kwana yau za mu tashi ne kan tambayar to mejo wannan ta'asa ba yau fa aka fara ba don ko an yi ta a banno da yobe da zamfara kashi kuma sake kwatawa a tudun biri hanya babu hannun hukuma a cikin lamarin nan to mu yi zargin hannun gwamnati ba illa sai mu ce sakacin gwamnati abinda nake nufi da sakacin gwamnati shine duk inda aka ce an samu matsala irin wannan karan farko to kamata ya yi a ɗau mataki na musamman akan su jami'an tsara da suke da alhakin yin haka ko da ba a ce a ɗau mataki tsaura a kansu bai zama to dai jama'a sun ji an ɗau matakin kuma su ma su ga an ɗau matakin a kan abokan aikinsu da suka yi irin wannan abu amma a koyaushe abin da ake gawa 'yan najeriya shine an kafa kwamiti za a bincike daga binciken nan sai ka rasa a sakamakon binciken ya fito waɗanda suka wani abu an hukunta su ko ba a yi ba sannan kuma wanda aka ta gayyara ba a ma waiwayen su a maganar biyan diya ta yiwu ana gani daga mutane sun shuru kawai shi kenan a ƙasa wadda ake cewa ko bisa kuskure aka kama mutum aka rufe bisa ana yi wani zargi na shari'a inda gaba shari'a ta sallame shi ko da 'yan sanda ne su kama ka suna tuhuman ka amma daga baya suka sake ka ba tare ba da an je kotu ba kana da dama ka nemi haƙƙinka a kotu cewa a biya ka diya akan irin wani abu to sai aka mai da kashe rayukan jama'a ba wani abin a duba ba a ƙasar nan a yi yau a yi gobe daga an fito an gaya wa 'yan najeriya za a yi bincike shi kenan an shashantar da abu to wannan yana ji shine dalilin da ya sa kawai kowa ma in ya taso sai abin da ya ga ma yana cin karanci shi babu babbaka amma da ana tabbatar musu da cewa ba zai yiwu ku yi asara ka ga yanzu shi kanshi wannan bom din da aka je aka harba ai asaran dukiya aka wa gwamnati sannan kuma ga asaran talakawan da su ne da harajin su aka yi wannan tattalin wannan bama-baman da jirgi mai sarrafa kansa mara matuki sannan kuma da kudin talakawa nan ake biyan albashin waɗannan ma'aikata sannan su wannan aika-aika daga ƙarshe kawai sai a ce an yi bincike an gano kuskure ne shi kenan kuskuren nan kuma ba zai biyo da gargadi ko ɗaukar mataki akan wanda ya irin wannan abu ba in suka ji ana cewa misali wanda duk ya irin wannan akwai sakaci ga aiki ai dokokin aikin soja sun tanadi irin matakin da za a ɗauka akan duk wanda ya sakaci da aikinsa ya Allah dole dai ko dai mai tattara bayanin shine bai ba su bayanin gaskiya ba shi wanda ya harba ni a gani na ba shi ne mai matsala ba wanda ya tattaro bayanin sirrin ya ba su shi ya kamata a tuhuma bai tabbatar da abu ba ya zo ya baiwa wanda yake kan kunama ya ba shi dama ya harba makami wannan kaga ne abin da ya kamata a yi to mejo har yanzu dai jama'a da yawa suna ganin kamar akwai laude cikin naɗi saboda wato abin nan kullum a arewa yake faruwa abin nan kullum a kan musulmi yake faruwa kamar yadda ka faɗa sai a ce an yi bincike ba wani bayani gashi kuma tunda ake abubuwan nan ba a taɓa biyan biya ba me za ka ce medo to mu ne na 'yan arewa da kuma yadda kanmu ya rarrabu daga abin da ya shafi fararen hula masu kare rajin adama. da kuma malamanmu ma na addini waɗanda su ma kai ya rarrabu wurin irin da'awar da suke yi da irin fatawoyi da suke bada wanda kai rasa ma dalili yanzu alal misali a ƙasar nan ne aka samu malaman da suke cewa ka fito kai zanga-zanga haramun ne bayan kuma zanga-zanga ba bore ba ne a sannan mu da ya kafa fahimta ta misali yin bore ga hukuma shine zaka ce haramun ma'ana kana kalubalanta wannan hukuma ba ka yarda da ita ba kai mata bore ka dau makami to shine za a ce haramun kuma za a iya ɗauka mataki akan mutum amma zanga-zanga wanda yake kowa ya sani zaka fito ne ka jawo hankalin hukuma akan wani abu da kake so hankalin ta ya dawo kai dan ta gyara ya za a ce haramun ne to ya kasance a kudin ce daga an yi wani abu mun san yadda aka yi yan sat din nan an zo an samu yan su hafsoshi da laifi kuma an ɗau mataki a kansu mun san yadda aka yi na apos 5 abuja waɗanda su ne su ma aka kashe su wanda sai da aka zo daga baya aka biya biya aka ɗau mataki a kai da sauran ire-iren wannan saboda yan uwansu za su fito su yi tsaye ta yin zanga-zanga ta shige da fice wurin hukumomi da dai sauran su na nuna sun san muhimmancin rayuwar yan uwansu to amma mu ya mu ma faɗa muke yi da kanmu ko a wannan da yanzu a harin nan da aka kai ina jin waɗansu suna magana ma su suna gani babu babu wani laifi da aka yi akan wannan wai ya billahi to ko ma menene irin wannan rarrabuwan kan da kuma shugabanninmu na majalisu waɗanda mu an tura mutum a matsayin wakili abu zai faru a wurin wani yankin da yake wakilta ya kamata ya tsaya ya dage ya ga an fi da su haƙƙi shi ma ba sa mai da hankali abinda suka mai da hankali a gaban su shine kawai idan za su je su samu taro sisin su to shi yasa ake wofantar da duk al'amarin da ya shafi yan arewa amma kar mu manta ko a zaki biya a jihar benue wani abu ya taɓa faruwa da sojoji suka kai hari a karshe kuma mutanen wannan yanki sun je kotu kotu ta tabbatar a su biya to balle irin wannan wanda yanzu ya jawo hankalin duniya an gani amma daga karshe su wakilan al'umma inda yake suke da alhakin su tsaya a kai akwai dan majalisar tarayya na mai wakiltansu na wannan bangaren zauren dattawa akwai ɗan majalisar tarayya gawar wakilai akwai ɗan majalisar jiha sannan kuma ga gwamnati da sauran dukkan al'umma wanda yake suna da ruwa da suke a harkokin gwamnati wanda ya kamata su kira su ga an kwato mutanen nan hakokin su don ko babu komai in aka haka shi shi in gwamnati ta ji irin yadda take fidda kuɗi na biyan diya irin wannan za ta sa wani mataki wanda za ta ce kila to duk wanda ya dau doka irin wannan harbi na kuskure ko kuma abin da aka kira kuskure to daga karshe zai rasa wasu bangarori na hakokin shi na abin da ya shafi albashin shi a nuna zai zamanto ko da rabin albashi za a ce a ci gaba da bashi har sai ya bar aiki kaga ai an nuna mai cewa ya kuskure ba wanda zai so a ci bashi irin wannan to saboda haka mutanen mu ne ba su damu da bibiyan hakkin su ba shi yasa koyaushe ake ci mana kashi a kwano to mejo bayan wannan katobara kamar da mutane suke faɗa akwai manyan shugabanni sun kai ziyara wajen alal misali akwai mataimakin shugaban ƙasa akwai kuma gwamna waɗannan me suka cewa waɗannan mutane ne da aka masu wannan fama to kafin su wanda ma ya fara zuwa wurin ne babban hamsin sojojin najeriya wanda yake ya je wurin kuma ya yi magana amma daga jin yadda maganarsa ta zama magana ce ta ya riga ba da haƙuri ya jajanta ma wanda abin ya faru sannan kuma cikin bayanansa ya nuna lallai sojojin da aka tura domin su zamanto masu kare haƙoƙi da rayukan jama'a ne ba za su yi irin wannan abu cikin ganganci ba babu ganganci ba ne babu yadda za a yi soja ya irin wannan abu kuma sojojin suna da kwalliya to kaga wannan jawabi da yi abin da yake nuna maka shi ne duk wanda za a sa yayi wani bincike akan wannan al'amari ya riga ya ga ta inda baki ya karkata bai isa ya zo ya kware wa shi babban hafsan sojan ƙasa baya ba tunda abin nan su suka yi shi kuma duk wanda za a sa ya bincike daga bangaren su zai fito karkashin shi yake. Mejo mun samu labarin cewa nan jihar Kaduna ya bayyana cewa za a biya diya ga mutanen tudun biri. To Mejo ka an zuma ana zabga ruwa kasashe na sanyewa. Za a tuno da baya ne amma kuma ba ci na bayan gette ba. abin da nake nufi shine ka wurare da aka yi musu irin wannan hare-hare. Hajjo su ne kuma a yan tudun biri ko za a kalla to shari'a dai ko a ka'ida wanda ya damu da haƙƙinsa shi hukuma take waiwaya sai dai wannan karo kan har aka ce wa'annan kaɗai za a diba abin zai jawo magana da dama duba da cewa su ma wa'ancan ɓanna aka yi musu wadda aka ce za a yi bincike kuma sakamakon binciken nan ba ba amma fito da shi ba da ya yi magana biya biya tunda abin ne akwai kamanceceniya to sai dai gwamnati ta lokacin najeriya ya je wajen inda wannan abu ya faru har ma ya ba su a naira miliyan goma to a cikin abin ne ya dan yi hannunka mai sanda me za ka ce me to wannan miliyan goma ne da ya bada ya ba ne kamar yadda yake na kashin kansa ko ofishinsa da ne zai nuna nashi alhinin kuma ko ba komi hakan ya yi kyau ganin hannunka mai sanda kuma kusan za a iya cewa bayani da cikin irin abubuwan da suke da musamman shi ma tsohon da shi shugaban sojojin kasar da yi da yake magana cewa wani al'amari ne na kuskure kuma ko ba komai sojoji suna yin kuskure su ma to wannan gaskiya abu ne wanda yake zai iya kawo ta baba da irin binciken ma da ake cewa za a yi domin hakan da ya faɗa yana nuna cewa duk wani ma wanda za a sa ya yi bincike daga ƙarshe zai yi ne abin da bahaushe ke ta inda baki ya karkata nan ne yake zuba tun da shi hassan sojojin na riga ya nuna kuskure ne aka yi to duk wani binciken da za a zo a haka za a daura shi kawai musamman wanda za su yi binciken nan mutanen su ne kuma su za su kawo sakamakon saboda haka wanda kuma shi ne ma kinar zai na da za su yi wannan bincike to kaga riga ya nuna musu da abin da yake so su fitar wannan gaskiya fi sabilillah ina gani bayan nasu bincike ya kamata hukumomi na farar hula da kungiyoyi ma masu kare rajin kudadima a basu dama su ma sauraro a nan ne ko kuma kawo karshen wannan shiri na Afirka a yau har kuma sai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A madadin babban bakon namu soja mamari daga nesa sannan kuma masanin harkokin tsaro a Kaduna birnin gwamnan Najeriya mai Hayashinko. da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikan wai kare ya zub da tsamiyar kura. yanzu kuma sai mu koyi harshen farsanci.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 idan dai masu saurare basu manta ba a cikin darasin da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin suna cikin tattaunawa a kan yadda muhammad ya ga yanayin birnin tehran wanda kuma kamar yadda masu saurare suka sani shi ɗan ƙasar masar ne da ke karatu a jami'ar tehran ya nuna matuƙar mamakinsa dangane da yadda ya samu birnin tehran saɓani yadda ya kasance yana tunanin zai ga nan to sai a kasance tare da mu a cikin shirin yau domin jin yadda tattaunawar tasu ta ci gaba da kasancewa to amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka خوب دکو تو گفتی کی کافدی برج بینه برج ها بینه بلند mai tsawo. Barayat. Gare ka. بزرگراه babbar hanya بزرگراهها manyan hanyoyi Ziba. mai kyau modern sabon yayi ko na zamani park wurin shaƙatawa. پارک ها ورارن شاکتاوا شاید میوه تو میگویی کی کنا چیوا اطراف گپ گپن مدرس مکرانتا من دوست دارم نی اینا سان آنجا چنگ درخت ایتاچی درخت ها ایتاچیا گل فره گل ها فرنی قشنگ میکاو معمولا bisa ga طرف gefe پر از چکده پول پل گدا ها گدوجی بزرگ بابا آنها دارند سو سنادا او دارد شی ینادا مهندس انجینیا مهندسان انجینیوی آنها درست کرده اند سو سنگی کمک تیمکو خارجی نه خارجی ها 'yan بیشتر ما پیوه چیزها ابوبوا خودشان دکنسو آنها تولید می کنند سو سکه سامروا آنها می سازند سو سکی کیراوا وجود دارد اکویشی مثل کمر پیش رفته ونده چی گبا چه خوب آده کیو؟ تهران برنن تهران اصفهان برنن اسفهان زیاد دیوه هشت تاکوس. میلیون میلیون نفر متنی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا هنوز هر ساخت گناوا در دست ساخت اچکن حالین گناوه To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farasanci tsakanin Muhammad da Ramin. خب گفتی برج های بلند تهران برایت جالب است دیگر چه چیزی برایت جالب است؟ بزرگ راه های تهران هم زیبا و مدرن هستند بزرگ راه های تهران و پارک هایش شاید بزرگراه مدرس را میگویی اطراف بزرگراه مدرس بسیار زیباست بله من آنجا را خیلی دوست دارم درختها و گلهای قشنگی دارد معمولا دو طرف بزرگراه های تهران پر از درخت و گل است این بزرگ راه ها های بزرگی هم دارند بله مهندسان ایرانی در این 20 سال بزرگ راه ها و های بسیاری درست کردند یعنی اینها را مهندسان ایرانی درست کردند بدون کمک خارجی ها؟ بله ایرانی ها بیشتر چیزها را خودشان تولید می کنند و می سازند. در شهرهای دیگر ایران هم بزرگ و پل بزرگ وجود دارد؟ البته شهرهای بزرگ مثل تهران پیشرفته هستند چه خوب شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان باید پلها و بزرگ زیادی داشته باشند بله هشت میلیون نفر در تهران زندگی می کنند هنوز بزرگ زیادی در دست ساخت است تو مدلا ینزو کما سی ونن و ننتتونا و کمری دا تگودانا تارده ترجمه تا اتکین هرشن حوصا خب گفتی برج های بلند تهران برایت جالب است دیگر چه چیزی برایت جالب است؟ دکیو کچه بناین تهران ماسس او سکوممی که قایتر دکی بزرگ راه تهران هم زیبا و مدرن هستند. بزرگ راه های تهران پارکهایش من یعنی تیتنان تهران ما سنا کهو نظام نینه من یعنی تیتنان برنان تهران دا ورادن شاک شاید بزرگراه راه مدرس را میگویی اطراف بزرگراه راه مدرس بسیار زیباست میوه کنه مگنه نی کنگ ببر هنگر مدرس. گه پنگ ببر هنگر مدرس گنه دی سو بله. من را خیلی دوست دارم. درخت ها و گل های قشنگی دارد. ای. نی این هستم ورنگ سو سیه. گنه دا ای تا معمولا دو طرف راه های تهران پر از درخت و گل است. Bisa ga al'ada, ɓangarori biyu na manyan titunan birnin Tehran cike suke da furanni da itace. این راه ها پل های بزرگی هم دارند. waɗannan manyan tituna سنامه ma da manyan بله مهندسان ایرانی در این 20 سال بزرگراه ها و پل های بسیاری درست کردند ای انجینین ایران از کن شکر اشرن سنگینا منین تیتنا ده منین گدوجی یعنی اینها رو مهندسان ایرانی درست کردند بدون کمک خارجی ها کنن انجینین ایرانیاوا سکا گنا waɗannan to madalla to jama'a masaure ganin cewa dai lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki dole anan zamu dakata sai a mako na gaba da dala ubangiji za a ji mu dauke da ci shirin a cikin wani darasin amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri a abdullahi salo katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba ga nan na ƙasoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan na Atila Shahir Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin Ali ibn Talib da muke kawo muku mun je irin ansar da abu sufyan ya ba wa aliyu da abi talib amirul muminin alaihi salam a wasiƙar neman bai'a daga wajensa da ya aika masa ta hannun jurai dan abdullahi bajali ansar ta tabbatar masa da kuma duk wanda ya santa kan cewa muawiya ya fake ne da neman jinin khalifa usman wanda aka kashe don neman mulkin sham da masar da farko da kuma khalifanci musulmi bayan imam ali salam yana son hana iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daukar matsayinsu wanda allah ta'ala ya ba su a cikin al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bayansa kuma duk wanda ya karanta tarihin musulunci zai fahimci hakan a fili ba sai an yi masa ƙarin bayani ba amma idan mun sake komawa bayan yakin nairawan za mu ga cewa imam ali salam ya yi iya ƙoƙarinsa don ganin mutanen kufa sun sake fitowa don yakar muawiya da abu sufyan karo na biyu tun kafin lokaci ya ƙure amma sun ƙi ansa kiransa sai wasu 'yan kaɗan wanda ba zai iya fita yaƙi tare da su ba don ƙarancinsu ya yi hudubobi da dama don kwaɗaitar da mutanen kufa su fita zuwa yaƙi amma sun ƙi ansa kiransa ana cikin wannan halin ne sai wasu mutane biyu suka zo masa daga ƙasar yemen kuma su ne Ubaidillah dan Abbas da kuma Sa'id dan Numran a wa'anda suka kasance ma'aikatansa ne a kasar Yemen sun zama masa ne bayan da Busru dan Abi Artat ya sami nasara a kansu a kasar Yemen ya kore su Busru dai kwamandan sojojin Muawiya dan Abi Sufyan ne ya tura shi zuwa kasar Hijaz da kuma Yemen inda yake kwace masa iko da wa'annan yankuna a nan sai imam alayhi salam ya hau kan mimbari ya yi wannan huduba mai muhimmanci yana cikin baƙin ciki da saba masa da mutanen kufa suka yi da kuma rashin fita zuwa jihadi tare da shi har ila da saba masa a ra'ayinsa ya fara godiya ga allah ta'ala da kuma salati ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa sai ya ce a cikin maganarsa an bani labari kan cewa busru ya kulla a kasar yemen kuma ni ina zaton wa'annan mutane za su sami rinjaye a kanku tare da haɗin kansu a kan ɓatarsu da kuma saboda rarrabanku a kan gaskiyarku da kuma saɓawa shugabanku a kan gaskiya saboda biyayyarsu ga shugabansu kan ɓata da kuma cika amanarsu ga mutuminsu sannan ku kuma da ha'inci ga naku mutumin sannan saboda kyautatawa ƙasarsu a yayin da ku kuma kuna ɓata taku ƙasar da na ba wa ɗayarku amanar kwano da na ji tsoron zai tafi da marfinsa sannan ya ce ya ubangiji na ƙosa da su sun ƙosa da ni na gaji da su sun gaji da ni ka musanya mani mafi alkhairi da su ka kuma musanya masu wanda zai zama sharri a gare su daga alkhairin da nake masu har zuwa ƙarshen hudubar kamar yadda za mu gani a nan gaba wannan hudubar dai ita ce hudubar ta 25 a cikin littafin najil balaga kuma kamar yadda kowa zai fahimta a cikinta mutanen kufa sun ƙi ansa kiransa salam zuwa yakar muawiya ɗan abi sufyan karo na biyu har sai da labari ya zo masa kan cewa muawiya ya aiki busru da sojojinsa sun kwace masa iko da ƙasar yemen inda ma'aikatansa a wurin ubaidullahi ɗan abbas da kuma sa'id ibn numran suka gudo suka zo masa da labari sannan ya faɗa musu a farkon hudubar kan cewa lalle mu'awiya zai sami iko a kansu sannan ya kawo dalilansa na wannan hasashen ko kuma dai a wajensa tabbas ne hakan zai faru sannan wani abu mai so sarai a wannan hudubar shine inda ya yi addu'ar yana neman ubangiji ya ɗauke shi daga cikinsu don ya ƙosa da su su ma sun ƙosa da shi sannan ya mai da shi inda ya fi masa alkhairi su kuma ya ɗora musu wanda ya fi sharri tunda ba su ga alkhairin da ya yi masu ba ba su ga adalci da ya shimfiɗa tsakaninsu ba ba su ga yadda ya sauwaƙa rayuwa a gare su ba da kuma alkhairan da mutanen kufa da sauran da sauran daular musulunci suka samu a cikin shekaru hudu da watanni da ya sami damar da ya sami damar iko da al'ummar musulmi har ila yau a cikin wannan hudubar muna iya fahimtar cewa imam ali salam a hudubar tasa yana ta'aziyar kansa ne ga al'ummar musulmi a lokacin tunda har ya roƙi allah ta'ala ya ɗauke shi daga cikinsu don yadda suka ƙi amincewa da ni'man da allah ya masu na kasancewansa shugabansu to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu san dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musan dokokinmu kamar yadda muka sani ne muna ƙoƙari wajen bijiro da wasu dokoki musamman dokoki na ƙasa da ƙasa da suka shafi al'amura na yaƙi dalilin da ya sa kuma muka kutsa a cikin wannan shiri yau kusan wajen satuttuka muna magana a kai domin masu mu su san waɗannan dokoki cewa in an ce akwai yaƙi tsakanin ƙasashe tsakanin al'ummomi daban-daban to kar mu ɗauka cewa a cikin al'amura na yaƙi irin wannan kowa ya yi abin da yake so ne ya bi son ransa ne to shi ne dalilin da ya samu ga cewa ya kamata mu bujiro da dokokin nan rubutattu waɗanda suke ƙasashe kowa an rattaba hannu a kansu domin mu san su sanin su kamar yadda na yi bayani a cikin shirinmu da ya gabata zai ba mu dama mu fahimci wane ne mai karya dokoki irin na ƙasa da ƙasa waɗanda suka shafi yaƙi wane ne kuma baya karya su wannan al'amari ne mai muhimmanci to shi sa muke ta bujurowa musamman daga da yaƙin da ke gudana tsakanin hamas da isra'ila da kuma ainihin irin goyon bayan isra'ila da wasu ƙasashe na turai suke musamman amurka da waɗansu masu mara mata baya daga ƙasashen turai to a nan mun bijiro da yadda suka kutsa wajen karya waɗansu dokoki musamman hare-haren da ake kaiwa a asibitoci da wuraren fararen hula don mun bijiro da cewa waɗannan abubuwa ne da suka karya dokoki na ƙasa da ƙasa da suka shafi al'amura na yaƙi. sannan mun tabbatar wa kanmu cewa wanda duk ya karya irin wannan dokoki din to ya tabbata a matsayin cewa mai laifi ne shi mai laifi na bangaren yaƙi saboda haka kenan aka samu kuma irin amurka wanda suke goya wa isra'ila baya wajen kashe mutanen nan fararen hula da kai hare-hare a guraren fararen hula a asibitoci da sauran gurare na fararen hula to ita ma amurka ta taimaka wajen yin ko kuma aiwatar da laifuka na yaƙi kenan to duk wannan laifukan ita ma zai shafi ta domin ta kasance mai taimakawa a yi zalunci a kuma karya dokoki na ƙasa da ƙasa da suka shafi yaƙi to al'amari wanda yake mai muhimmanci kamar yadda muka yi ishara a kan su kansu larabawa ƙasashen larabawa da na musulmai suna da nasu sakaci saboda rashin haɗin kai da ke tsakaninsu in ba na haka ba za su iya tursasa kowace irin ƙasa ce a yi ta kasance ta bi waɗannan dokoki ɗin na ƙasa da ƙasa domin menene al'amura ɗin al'amari ne na yanke hurɗa ta kasuwanci don da yau kamar yadda muka sani man fetur ya zama abu mai muhimmanci a duniya in ba man fetur da yawa wasu abubuwan ba za su tafi a cikin duniyan nan ba to kuma wannan man fetur din Allah ya ba a kasashen musulmi shi musamman saudiya yanzu wanda za ka iya cewa a cikin duniya ma ba mai yawan man fetur din da saboda kuma al'amura ne hikima ce ta ubangiji wa ta'ala a cibiyar musulunci sai Allah ya fito da man fetur din da ya fi na ina to inda misali saudiya da iran da iraki da libya wanda an ka ɗauka a cikin ƙasashe dai mafi girma na musulman duniya waɗannan duk suna ciki to kuma duk gaba ɗaya allah ya ba su albarkacin man fetur inda za su haɗa kansu su ƙi sayarwa da ƙasashen turai wannan man fetur ɗin ƙasashen turai su ji jiki su kafa musu dokoki cewa mu ba za mu sayar muku ba sai kun bi dokokin ƙasa da ƙasa game da abubuwan da kuke yi na kai farmaki da hare-hare akan fararen hula inda suka ba musu waɗannan dokokin za ga sun yi tasiri mun yi wannan ishara ɗin a wancan shiri to waɗansu a wanda suka dinga bujura da shi shine cewa shin dokokin ƙasa da ƙasa ɗin na yaƙi da ake ta bayaninsu ake son mu san su ai ba su ma da amfani shin me amfanin su inda suna da amfani me yasa ba a aiwatar da su ta hanyar ƙarfi ba kuma inda suna da amfani su kasashe manya-manya na duniya waɗanda su da su ne aka kafa dukkan waɗannan dokoki aka rattaba su su ne kan gaba-gaba ma me yasa su suke karya wannan dokoki ɗin wanda su ne kan gaba-gaba wajen samar da su to kenan dokokin ƙasa da ƙasa ba fa dokoki ba ne tunda ana yin abin da aka ga dama ana kakkarya su duk ya tabbatar da cewa ba dokoki bane akwai waɗanda dama suka yi irin wannan maganganu din saboda haka an ka hawo zancen musan dokoki na ƙasa da kasa musamman al'amuran da su shafi yaƙi sai ka ji waɗansu suna cewa ai wannan ma duk tatsuniya ce ba ma son wajen mu saurara ba wasu dokoki na kasa da kasa dokokin kasa da kasa ma ba ma dokoki ba ne me yasa saboda gashi nan mutane da yawa suna kakkarya su ƙasashe da yawa sun kakkarya su kuma ga sunan suna wanzuwa kuma an musu shiru ba a ci musu komai saboda haka kenan ba dokoki ba ne to kaga wannan sanin doka din kamar yadda muka bayani shi ne mafi girman al'amari shi kansu wannan shiri namu mun bujo da shi ne kuma ba za ma sunansa kenan mu san dokokinmu to in muka san dokokin wannan abu ne nake son wannan matashiya na kuma nusar da mu a kowane lokaci waɗanda suke da irin wannan tunani na cewa wai dokokin ƙasa da ƙasa ba dokoki ba ne saboda gashi nan ana kai farmaki wa fararen hula a gaza ana karkashe fararen hula duk abin da isra'ila take ta ga dama take yi tana yin sa akan fararen hula to amma har yau ba a ce komai ba wato ba a iya shan gaban isra'ila an hana ta ba ba a iya kafa dokoki na ƙasa da ƙasa masu ƙarfi su hana isra'ila abin da take akan mutanen gaza ba to tun da abin ya kai ga haka to dokokin ƙasa-ƙasa na yaƙi ba su da amfani ba ma dokoki ba ne abin da mutane da dama waɗansu suke faɗa kenan to wannan shiri tun da asalin hadafinsa shine bijiro da dokoki ba wai na ƙasa da ƙasa kurum ba na komawa na irin dokoki ne domin mu san su to amma tunda muna magana ne akan al'amuran da ya shafi dokokin ƙasa da ƙasa kuma na yaƙi to a kan fagensa za mu magana akan cewa masu ganin cewa dokokin ƙasa da ƙasa ba dokoki ba ne kuma ba su da amfani to ya kamata su canja wannan tunani nasu domin doka in an ce doka ce aka zo aka rattaba hannu a kanta aka kuma tafi akan cewa waɗannan dokoki dokoki ne da za su iya kawo zaman lafiya tsakanin al'umma dokoki ne waɗanda aka aiwatar da su dukkan wasu al'amura na girmama haƙoƙin ƙasashe ma duk abin za su tabbata to idan an samu wani mutum ko wata ƙasa sun zo sun karya wannan dokar ba sa aiki da ita to wannan ba zai taɓa zama dalili na cewa waɗannan dokokin ba dokoki ba ne babu wanda zai ce da kai haka yanzu dukkan wasu dokoki ma da ka sani an samar da su sawa'un dokoki ne na addini wanda suke da tushe da reshe daga addini ko kuma a'a al'umma ne a cikin majalisu na dokoki a irin zamantakewa ta zamani majalisu ta wakilai waɗanda su suke yin dokoki ko irin wannan dokokin ne waɗanda aka zauna aka aiwatar da su aka bijiro da su aka amince da su na ƙasashe na ƙasa da ƙasa ko ma wace irin doka ce in an ce wannan doka ce to wannan ba yana nufin cewa ba za a iya karya ta ba wannan babu wanda ya ce wannan ko ta addini ko ba ta addini ba ana samun masu karya waɗannan dokoki ɗin su ki aiki da su to amma shin karya doka da yin aiki da ita da wasu suke yi shi ne zai tabbatar da cewa duk maganar da ake akan doka musamman ta ƙasa da ƙasa da ake magana akan ta ta ɓangaren yaƙi saboda haka kenan wannan ba doka ba ce ai ba haka ba ne doka kamar yadda na gaya mana ko ta allah ta'ala ya ya hana kaza kada a yi kaza ubangiji ne da ya hana da misali shan giya ko luwaɗi ko zina ko sata duk Allah ya haramta wannan ya hana kuma dokoki ne ya kafa cewa kada a yi har ta ya kawo ukuba din ma cewa duk wanda ya kaza a irin waɗannan laifuffuka din ko kuma wayannan ainihin abubuwa na karya doka din duk wanda ya karya doka ta ta bangaren kaza ga ukuba da za a yi masa ubangiji ya yi wannan a cikin alkur'ani to amma za ka iya tabbatarwa kanka cewa kowa duk musulman duniya kowa yana bin dokokin allah sau da kafa ne a'a ba haka ba ne da yawa mutane ga suna suna karya dokokin to saboda wasu daga cikin al'ummomi suna karya dokoki na allah ta'ala misali shi kenan wannan dokan ta tashi daga aiki kenan sai a ce ba za a yi aiki da ita sai a ce a bata zama doka ba tun da wane da wane da wane sun karya ta so bata zama doka ba to ga wannan ba adalci ba bane akai haka to haka ma dokokin ƙasa da ƙasa suke na yaƙi din saboda isra'ila ta kakkare wa'annan dokokin ko waɗansu ƙasashe sun kakkarya su ba su yi amfani da su ba babu yadda za ka zartar da hukuncin cewa to tun da waɗansu sun karya waɗannan dokokin to ba dokoki ba ne ko kuma sun karya ba ya musu kuma ba to ba su zama dokoki ba a wannan ba haka ba ne akwai bayanai masu muhimmanci amma dai saboda lokaci ba mu tsaya a nan wasu ala Muhammadu aliyu tahirin to da haka muka zo ƙarshen abun da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh